wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari يو زام تاشي أشكين باب النهي باب النهي للبائي ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل مهفلة وأن يجبو تجيني بو وانا حديث دي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سميت مين وجه باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنكر قولك عبد الله بن مسعود الله يقارى مسا يدعي من اشترى شاة محفلة duk وند يسي sai wanda aka yi wa tasiriya faradda wato sai ya mayar da ita bal yarudda ma'aha sa'an min tamr to ya mayar tare da ita da sa'i na dabino in zai mayar ya mayar tare da ita da sa'i guda na dabino ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من زم الله صلى الله عليه وسلم a هنا أتري 'yan kasuwa. wato ma'ana abin siyarwa a tare shi a hanya a siya kafin ya shiga kasuwa na'am haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an abi zanad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la talaqaw al-rukban kada ku tari fatake masu kawo kaya daga waje kan ku tare su akan hanya ku bari su shigo cikin kasuwa tukuna wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashen ku yayi ciniki akan cinikin sashi an gane ko idan dan uwanka yayi kai, an fara tattaunawa tsakanin mai siyarwa da mai siye nawa zaka siyar mun yace dubu hamsin babu ragi to kawo dubu arba'in da biyar ba za a rage mun ba to gaskiya ina ganin ba zan rage ba ana cikin tattaunawa baya halarta ka ce to in ba zai biya dubu arba'in da biyar ba ni zan biya an gane to wannan ya saba ma ka'ida na musulunci tunda har ya fara kai har sun karkata ga juna haramun ne a gare ka ka zo ka shiga cikin cinikinsa an lura na'am wala tanajashu kada ku yi cinikin kore wala yabi hadirul libadin kada ɗan birni ya siyar wa ɗan ƙauye da kaya ɗan birni ya bar ɗan ƙauye ya siyar da kaya da kanshi domin kayan zai fi arha an gane ko ɗan birni in ya siyar zai saura wasu abubuwa da yawa har ya sanya farashin kayan ya ƙara hawa misali na'am wala tusarrahu al-ghanama kada ku yi tasriya ga tumaki bi ma'ana ku yi wannan tadlisi yadda za ku zo ku tsare ta in kun tsare ta wato hantsanta ya cika da nono in ya cika da nono sai ku zo ku siyar a matsayin cewa wato dabba ne wanda yake mai nono sosai misali da zaran an kai kasuwa an tatsa sau ɗaya sau biyu sai a gane cewa kawai ashe kun tsare ta ne kwana da kwanaki nono ya taru amma ba wai tana da nonon bane misali to irin wannan shi ne tasiriya haramun ne a mahanganin musulunci kun gane ko mutum ya zo